Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Shiri ne da ke karanto wasu daga cikin tambayoyin da wasu daga cikin masu mu suka aiko mana tare da kawo amsoshinsu daidai gwargwadon iko. Kuma duk mako yake zuwa muku a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. daga cikin tambayoyin da za mu kawo muku a yau akwai wanda ke neman sanin inda mulkin mallaka ya samu asali da kuma ko turawa ne kawai suka yi wannan salon mulki sai ku biyo mu za mu buɗe taskar tambayoyin namu da wannan tambayar da ta fito daga bashir mustapha kano mazaunin agadas a jamhuriyar nijar inda yake cewa ana cewa australia nahiya ce cikin nahiyoyi bakwai to ita kaɗai ce ta zama nahiya ko ko akwai wasu ƙasashe a ƙarƙashinta ya kuma ce wace kasashe tsakanin Australia da New Zealand take fara ganin rana idan ta fito, kuma wane yanayi Australia take da shi. To mun mika wannan tambayar daga wakilin mu na maradi jamhuriyar Nijar watan Salisu Isa inda ya tuntubi Bubakar Isuhu malamin tarihi a Lise Dambas gore da ke maradi a jamhuriyar Nijar da ita ga kuma tattaunawar su. A Australia ba, ba nahiya ba ce daban. a'a tana cikin dai na lusiyani kenan ita ba ita ba ce an ka gunge daban a'a tana cikin wasu ne kamar su nouvelle zealand kamar su nouvelle guinea su ne ake ce ma nahiya tare da su take tare wuri guda gungun su ne ake ce ma lusiyani eh, nahiyar da suke ciki ita ce ake ce ma lusiyani eh to me tambaya na so ya shi kuma eh, ta biyu shine wai tsakanin papua new guinea da ita australia wa ke fara ganin rana a Australia ke fara ganin rana kamar ga da yanayin kimiyya ta nuna tunda a kimiyya daga banza zuwa 180 ko s ko s daga gabas ciko da gusumci kaɗan in an ka diba kimiyya ta nuna australia ita ke fara ganin rana e ba papazi ba ce sai australia ce hmm. wato wannan na nuni kenan dai australia ita ke fara gani paske daga yanayin position ɗinta ne mazamnatta ne shi yasa hmm. take fara gana rana hmm. bon kasan abin da sa suke wannan tambaya saboda tsakaninsu akwai abubuwa da yawa da suke nuna kamar iri ɗaya ne to amma in mutum ba sani ya yi ba ba shi iya ganewa da akwai ɗan bambanci kaɗan tsakanin australia da papazi misino akwai dan bambanci ko dan saboda yanayin yanayin position din mazamnar tasu akwai dan bambanci kaɗan eh, amma sai wanda ya gane ne ke wanda ya ƙwaru bisa zaman wanda ya ƙwaru bisa karatun kimiyya mazamna abu ne ke iya gane. mai tambaya na so ya ji wane yanayi ke ga ita wannan ƙasa ta australia to yanayin australia ya bambanta ya bambanta kwarai tunda yanayinsu yawa gare shi me yasa ni ce ya bambanta saboda in kun kadima wajen tsakiyar ƙasar yanayinta duka kamar desertic ne sahara ce hmm. kuma in kun kadiba kuma yanayinta kudu ɗinta da ake cewa sud est ko sud west hmm. kudu inta gabas inta haka daga kuma kudun inta daga yamma hmm. in kun kadiba kuma abin ga yanayinta ya canza ya koma wani da yanayi da ake ce ma tamfere kilima tamfere to akwai yanayin kilima nata na daban to ba a cewa a ga kilima ɗinta guda ne to amma ya bambanta wato tana da yanayi daban-daban santar inta mhm. kuma in kun ka diba kotan ta kowane kote daban-daban ne mhm. kenan sai dai a ce ya bambanta mhm. da yanayi amma yanayi wadda yawa shine na sahara inta kamar yadda muke misali nan eh, nijar muna da nijar bala eh. muna da sahara kun san nijar an ka kasa uku kashi biyu duka sahara ne su ma australia can suna da yawa sahara din su yawa gare ta amma yanayinsu ya bambanta mun san ita sahara kuma akwai batun duwatsu da sauransu kenan duka suna da wannan suna da shi amma su can kamar duwatsu dogaye sun kai amma sun kai yawa can hmm. shi yasa me yasa an kai ruwa an sun kai to daga kudu wajen teku kan sayo yammaci mhm. suna yi suna rage ƙarfi mhm. suna yi suna rage ƙarfi ko da suke zuwa wajen yammaci da sha ƙarfin su ya rage mhm. kuma kun san sanyin su ai daban ne da sanyin in ya rage akwai bambanci kwarai to kun ce kamar suna da wani yanayi da ake ce ma tamfere kamar mm. kuna iya kwatanta shi me ake ni da tamfere kamar yanayi kamar misali nan cikin yankunan mu kamar da wanda kasashe ake iya kwatanta shi to tamfere na inda sai dai mu ce mu yanayi ne sai dai mu ce kamar wajen wajen haka su lagos din eh, suke da wannan dan kilima din shi mm. mm. shine ake nufi da kilima tampere sai wajen kwatano nan da ake ana samun dan yanayi mai kyau irin su lomi haka can ne ake samun wannan kilima tampere to wani karin bayani za ku mu dangance da watakila ko yaren da ake a ita wannan kasa da kuma to yaren ingilishi ingilishi ne suke yi mm. kuma ita australia a tarihi dai tana karkashin ingila tunda an yi wata za a yi ta hita karkashin ingila tun lokacin sarauniya mai amman ba su hita ba suna karkashin ingila an yi zaben jira'in jama'a kenan eh, jama'a su sun kaki ma hita in a reality su sun kaki hita suna karkashin ingila ingila ita ta yi ta yi suna karkashin ta dai za a ce hausa ce suna karkashin ingila ita dai australia ƙasa ce wadda in ka diba yanayinta akwai ɗan ban mamaki kaɗan tunda in ba wadda ya karance ta ba ko da ya je wurin ko da a cikin ta ba shi ɗaya zai kwatanta maka yanayin da zai ke ganewa amma mutane daga nesa suna ɗan kwatanta ma ba su iya gane wani lokacin rana ta kaka ake take sake yake sabka ƙasa don me take saurin sabka kun sauni an wuce mini sabka take yi mm. to yanzu in ba yanayi ne kasan ita yanayi an ce yanayi mai canzawa kowane lokaci cikin canzawa yake to shi ke kawo wannan abun na canjin yanayi na bisa haraka kilima ko wani lokaci masu mhm. lokaci can ma duka in ka diba daga yanayin lokaci ne duka kilima ke canzawa mm. to amma kaga in ba can kake ba sai ka yi dibin a'a fitowa ranar ta koko abin ga kamar daidai da na kowane ne mai mm. su kuma can daban ne Madalla sai wannan tambayar da muka samu daga sani mai lange-lange ya ya wuri wadda ke cewa ina so a mun bayani a game da ciwon nan da ake kira endometriosis wanda ke jawo wa mata ciwo mai tsanani da kuma rashin haihuwa ko kuma barin ciki ko ma mutuwa. To a game da wannan tambayar wakilin mu na Kaduna Aminu Sani sadu ya gana da kwararren likita a Kaduna Dr. Shehu Abdulmumin Makarfi ga su. To endometriosis ciwo ne wanda ke shafan cikin mahaifa ɗin. ita kanta mahaifa tana da rubi kamar uku misali ruɓi na ƙarshe cikin tantanin ƙarshe ɗin shi ne kira endometrium kuma nan ne ainihin a jariri kan zauna a idan yi wannan zama na watanni kafin a haife shi to idan har aka samu akasi yadda kwayan cutar shiga wannan wuri ta lullaɓe wannan wuri to za ta kawo matsaloli da yawa musamman abin da ya shafi a kumburi wurin za ka ga ya kumbura sannan kuma zai shafi jijiyoyi na jini zai shafi jijiyoyi na sakonni wanda zai iya kawo takura kwarai da gaske da ciwo irin na mara matsanancin ciwo domin yakan ainihin takura ne ya daure mara kuma lokaci yana jijiyoyawa, ko kuma lokaci ka tafiya tare da ainihin bugun zuciya na wanda ta abin ya shafe ta so ciwo ne mai tsanani kwarai da gaske wani kwanci na iya kawowa kuma sanadiyan ah, na farko ana iya samun watan musamman da yake mata yanzu sukan yawan ainihin amfani da wani magani wanda yake suke sawa a cikin matuncinsu za ga cewa yakan gurɓata kuma sanadarai ne ake sa su sanadarai kuma suna iya zuwa su kawo wannan matsaloli a cikin mahaifa ɗin to dakta kamar yadda ka yi bayanin cewa ciwo ne da iya amfani da magunguna da mata ke yana janyo shi to bayan wannan akwai wasu abubuwa da ke janyo wannan ciwo ga mata masu juna biyu eh to a tun da yake ciwo ne ma wannan ke na cikin mahaifa to in akwai cuka waɗanda suke ake samu ta hanyar jima'i wanda za a iya ainihin ɗauka to shi ma yana shafan cikin mahaifa ɗin to kowanne zai iya kawo wannan matsala ta endometriosis eh, nan yana iya kawo wannan matsala din saboda kwayan cutan da ya shiga to nan ne ainihin wurin shi na farko da zai zauna kuma ya watsu ya kawo irin matsaloli to ganin abubuwa da dama shi mai wannan tambayan ya lissafa barin ciki ciwo mai tsanani shi me kamata mata su yi idan sun kamu da wannan cuta to idan aka kama cuta matsalan shi ne ma idan har aka zo asibiti da wuri ba za a kai ga bayyana irin waɗannan matsaloli din ba ba za a kai ga ma matsanancin ciwon ba da sauransu kaga tun daga farko za a yi magani kafin shiga wannan matsayi so mu shawarar mu shine matakin farko da zanen kin ga kin fara samun matsaloli matsala shine za ga kina yawan fitsari fiye da lokacin da ke baki da dauke da wannan cuta din so yawan yin fitsari ko zafi a lokacin da fitsari ke fita ko kuma a ga ruwa irin na ciwo haka yana ɗan fita haka yana ɗan jiƙa a ita mata to duk wa'annan alamu ne na cewa akwai matsala a cikin mahaifa ɗin so da zarar an zo asibiti kan lokaci za a ɗauki matakin da ya dace wanda ba za a shiga cikin wani matsayi so mu shawarar mu shine kawai da zarar an samu a garza a nufi asibiti a gwaje-gwaje a ɗauki mataki da ya kamata a lokacin da ya dace wannan shine kawai hanya da yake mafi inganci kuma wanda za a fita daga cikin wancan yanayi na matsanancin ciwon mara din da kuma sauran alamomi da kuma rashin daukan ciki din da kuma har ma zubar da ciki din in abin ya yi tsanani to daga shai likita ganin cewa wannan ciwo yana iya kai ga mata masu juna biyu su rasa ransu kuma a afirka ko a najeriya mata masu juna biyu da dama suna samun wannan matsalan da yawa sun zo haihuwa ba dukkanin su ne suke samu su kubuta da rayuwarsu ba a ƙarshe wani kira za ka yi dangane da masu juna biyu da kuma irin yanayi da za su iya faɗawa to kiran da muka saba ne dai ko da yaushe cewa a daure mabudin farko shine idan mace ta dauki ciki ta rika zuwa awon ciki na daga zuwa awon nan ne za a fara waya musu da kai ake ba su ainihin ainihin lectures ana ba su ainihin ilimi mataki-mataki wanda ciki ha akwai irin waɗannan ainihin bayanai da za su biyo baya so kullum a ma da mutum kai shine na farko mutum ya san halin da ke ciki to kuma ba a sanin samun wannan siyar a lokacin awon ciki lokacin awon ciki ana ba da lecture matakai daban-daban to wannan shine matakin farko da ya kamata a ɗauka domin in kina zuwa awo in Allah za shi samu za shi karo da lecture irin waɗannan wanda zai sa ɗauki matakai wanda za ki cewa an guje irin waɗannan al'amura kuma sun samu ga matakin da ake ɗauka warka farko shine zai magana zuwa awon ciki nan ne ake ba da ilimi ingantacce kuma ake ba da ainihin a bayanai waɗanda suka shafi har ta sutura da takalmin da zaki sa da abincin da zaki ci da irin alamomi masu hadari da waɗanda ba su da hadari duk a lokacin awace za a nuna miki waɗannan abubuwa ɗin waɗanda za su taimaka kwarai da gaske su ba da support da ya kamata a bada don a samu a haihuta a haihu cikin lafiya kuma a gama komai lafiya. Dr. Shehu Adumomin Makarfi muna godiya da amsa mana waɗannan tambayoyi da kai daga nan Kaduna. To na gode. buri na ki kasance da budani in za ki daga masoya ne ki san yau da ki duba kan kyana kallo na jinuni ni kuma na ce dai kai naki ne ban fadi ba sako ya bayyana ni tun daga zuciya Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kai ma ana iya damawa da kai a cikin shirin. Kawai aiko da tambayar ka ta adireshin mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. A yi tambayar da ma'ana kuma yar gajera. Sai mun ji ka. Yanzu shirin zai dora da wannan tambayar da Nasifi Ibrahim Rigar Malam Shagari da Faruku Mahe ga Sokoto, haddaba mai kwamfuta da Sunusi Madatai da magaran suka aiko mana. suka ce ina mulkin mallaka ya samo asali sannan wai kasashen turawa ne kawai suka yi mulkin mallaka me yasa ba mu ji wasu kasashen duniya sun yi kalar wannan mulki ba kamar kasashen yankin asiya da afirka sannan wace kasar ce aka fara mamayewa kuma wace kasa ce ta mamaye ta a wancan lokacin to wakilinmu na bauchi a najeriya ibrahim malam goji ya mika wa wannan tambayar ga abdullahi yalwa masanin tarihi kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta abubakar ta tare ali da ke bauchi inda shi kuma ya fara bayani kamar haka to amsa wannan tambaya ta inda mulkin mallaka ya fara abu ne mai wahalan gaske saboda tarihi ya tabbatar da cewa tun farkon samuwan mutane da birane da garuruka aka samu wasu su yi mamaya ma wasu don su zaunar da su a ƙarƙashin tafiyarwansu na mulki da kuma gudanar da harkokin tattalin arzikinsu sai dai yana iya yiwa a yi bayani akan wato mulkin mallaka irin na zamani wanda ana iya cewa ƙasan amurka ita ce ƙasa ta fari da ta fada cikin wannan ƙangi na mulkin mallaka hadda cewa yana da wuya kuma a ce ƙasa guda ce ta mulke ta sai dai ana iya cewa ƙasar ingila ita ce ta mulki mafi akasarin ƙasan amurka a yanzu wato tambayar su ta gaba suka ce wai ƙasashen turawa ne kawai suka yi wannan mulkin mallaka in an yi bayanin mulkin mallaka a wancan salo to babu mamaki a ce su ne kawai amma in an ɗauki ah, mulkin mallaka a kan yadda ya zo a tarihi to ana iya samu wato batu na faɗaɗa a mulki da kawo mutane ƙarƙashin kulawa da karɓan haraji a wurinsu don gina wani ɓangare to ƙasashen larabawa su ma sun yi ƙaurin suna a irin wannan don sun faɗaɗa mulkinsu ya shiga har irin ƙasar wato ita spain da italy da sauransu a lokacin da aka faɗaɗa daula na musulunci kuma shi ma mulkin mallaka ne in an fassara shi a yadda ake ɗaukan wannan fassara kuma ko a nan ƙasashen afirka a cikin gida an samu abubuwa mai kama da haka irin yadda dauloli suka rika bunƙasa suna mamayan wasu dauloli su mai da su ƙarƙashinsu Uh, in aka dube shi da kyau zai zama kamar tsarin salon mulkin mallaka irin na ƙasan faransa abinda ake cewa samar da bakin bafaranshe a ƙasan afirka to an kakkama wasu wurare an faɗaɗa uh, a nan cikin gida muna iya tunawa da daular usman dan fodiyo wadda ya shigo da wurare da dama da sarakuna da dama wadda ya dawo da su ƙarƙashin mulkinsa kuma suka zama suna ba da haraji kuma suna karɓan doka da tsari yauwa to su ta gaba suka ce me yasa ba mu ji wasu kasashen duniya sun yi wannan kalar mulkin mallaka misali kamar kasashe irin na yankin asiya da wannan yanki namu na afirka ba kamar yadda na faɗa kasashen larabawa wanda sun fada a cikin yanki na asiya ana iya cewa sun yi wannan kalan mulki ko gabanin da su turawa ma su yi wancan kuma idan aka duba irin dauloli da aka kafa sun samo nasaba da asali musamman a bangaren sahara wadda yawanci alaƙa da larabawa tun kafin zuwa turawa ya ba su salon mulki da suka kwafo suka zo waɗanda da yawa daga cikinsu ma ikirarin cewa ake yi tarihi yana nuna cewa asalinsu ko larabawa ne ko a yankin larabawan suke suka dawo ta wannan nahiya suka rika wa'annan kalan mulki kuma idan aka duba ƙasar addis ababa wato ethiopia a yanzu ta yi mulki wasu ƙasashe na gefenta kamar eritrea ta kuma tabbatar da zamanta bayan yaƙe-yaƙe kuma akwai tarihin yaƙe-yaƙe da dama na cikin ƙasashen afirka tsakanin wani daula da wani daula inda wanda ya yi nasara yake mamayan wanda aka yi nasara a kansa yau wato gefen ƙarshe na tambayar su suka ce wace ƙasar ce aka fara mamayewa kuma wace ƙasa ce ta mamaye ta a wancan lokacin to akwai irin wato ƙasashen athens da spartans waɗanda suka zama wayewansu ya zo tun kafin wayewa a turai kuma sun yi irin wa'ancan yaƙe-yaƙe wanda na ce yana da wahala a ayyana cewa wane ne ya fara mamayan waye ko kuma ya fara mulkan waye amma in an ɗauki abubuwa da suka yi wato ta goma shi a cikin rubutattun tarihi a wannan zamani ana iya cewa ƙasan amurka a yau ita ce aka fara mulka kuma ƙasar birtaniya kamar yadda na ayyana ita ce ta fara mulkanta kuma an yi dogon lokaci har kusan bayan yakin duniya na biyu wanda lokacin ne aka samu yankewan wannan mulkin mallaka kwata-kwata da za a iya cewa wannan ƙasashe sun amshi kansu. To, Comrade Abdullahi Alwa, mun gode matuƙa da amsa wannan tambaya da kai mana. Na godiya matuƙa da damar da aka bani. Ga abin gani amma a ba idan kowa ba, aike da hankali amma ba na kan kowa ba, aike da ilimi amma ba sanin kowa ba, aike da fikira ba fikira ta kan kowa ba gagarin zuwa jirgi ba zai iya a kai egun ba ga abun faɗi baki ba zai iya kore cewa, ga abun faɗi kalma ba za su zane nan ba muna fata masu tambaya sun gamsu da abin da suka samu to da haka shirin ya zo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu hassan alhassan shi shine injiniyan da ya haɗa mana sauti a madadinsa da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisan ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.